Waiwaye a kan ayyukan da gwamnatin Nijar ta ɗauki alkawalin gudanarwa a fannonin da ke shafar rayuwar talakawa kai tsaye shi ne babban makasudin wannan taro da ke matsayin wani ma'aunin da ke fayyace ƙoƙarin ƙasar ta Nijar akan maganar mutunta yarjejeniyar da ta cimma da sauran takwarorinta na yammacin Afirka renon Faransa, in ji Aisha Saidu, jami'a a ma'aikatar ministan fasalin ƙasa. Akwai abubuwa da yamuwa ta aje ta ce ga su nan ga da 2019 ya kamata a ce wa'in abubuwa an cika su. Akwai kuma marshe kuma ana son ya zamanto ƙasashe takwas kenan su zama kamar kasuwa guda wadda dai duk mutanen ƙasashen ga takwas suna iya su sirkile su yawo da suka ga dama suna iya su tashi sayar ayyukan su yadda sun ga dama kuma akwai fannin kwankiran shine gogayyar kasuwanci in mutum ya tashi daga wata ƙasa ya koma wata ƙasa yana iya bunƙasa sana'ar shi da ya ga dama kuma akwai eh, politics sectoral iski yanda gwamnati yake cewa yana tsarin harkar karkarar nan yana tahiya daidai ko bai tahiya daidai ci wani ci gaba ne aka samu daga bara zuwa bana fannin sukuri na daga cikin fannonin da talakawan yankin na iyomawa suka fi korafi a kansu ganin yadda jami'ai a wasu kasashe mambobin wannan kungiya ke fatali da yancin kai da kawon jama'a sai dai umar musa da ke daya daga cikin wakilan ma'aikatar sukuri ta ƙasa na cewa sakacin matafiya ne ke karawa bara gurbin ma'aikata kwarin gwiwar ci gaba da tafka irin wannan ta'asa ba kasar da ke bada kuɗi ga 'ya'yan wata ƙasa wanda suke cikin waga iwuwa duk mutum wanda ke aikin bisa kan shi kashi ne kenan na baɗan ma kuɗi kuma ai akwai ayoyin doka da yawa wanda suka bada ke mutum in aka amsa akwai inda yake iya ya daga kara tunda in kai ta kasar ku kace wata kasa duka ta cikin imuwa kuma ba ku da ambasada kuna da kwansil ka san lokacin ka san rana kuma an san ko ne. idan suka hau aiki wannan lokacin sai a je a kwato mu haƙƙinka a hukunta shi wannan shine karo na shida da ake gudanar da irin wannan taro na binciken ayyukan da gwamnatin Nijar ta zartar a ƙarƙashin ƙungiyar Iyomowa a tsawon shekara kuma a cewar Jibbo Ibrahim na ma'aikatar kuɗi ta ƙasa. 2017 on était à 54%, on est arrivé à 65%. A 2017 mun yi ayyukan da aka kista cewa sun haura kashi 54 daga cikin ɗari na alƙawuran da muka ɗauka. A bara an samu ci gaba da kashi 65 kuma a wannan karan ina da ƙwarin gwiwar za a samu ci gaban da zai sa mutum tunkari kashi 100 cikin 100. In not give up approche lai 100%. A ƙarshen wannan taro na tsawon wuni uku mahalartan za su bullo da wasu shawarwarin da za su taimaka a magance matsalolin da ke haddasa tsaiko wajen zartar da ayyukan da ƙungiyar ta IOMOWA ke shatawa gwamnatocin ƙasashen Afirka ta yamma renon Faransa su kimanin takwas. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.